قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى Fir'auna ya ce, Shin ka zo mana ne domin ka fitar da mu daga ƙasar Misra da abin da ka zo da shi na shirinka don mulkinta ya wanzu a gare ka ya kai Musa?